واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ya kai wannan manzo ka tuna lokacin da annabi isa ɗan maryam ya ce ya ku banu isra'ila ni manzon allah ne gare ku ya aiko ni gare ku ina mai gaskata littafin da ya sauka gabanina na attaura kuma ba ni ne farko daga cikin manzanni ba kuma ina yi muku albishir da wani manzo da zai zo baya na sunansa ahmad amma lokacin da annabi isa ya zo musu da hujjoji bayyanannu da suke nuna gaskiyarsa sai suka ce masa wannan tsafi ne bayyananne don haka ba za mu yi masa biyayya ba